يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 12 ga watan uku shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam wacce ta daidai da ranar 23 ga watan shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a cigaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin babi na shida babun fitakwa babin da yake dauke da ayoyi da hadisai da ke bayani akan tsoron allah za mu tashi a kan hadisi na 71 <clears throat> zuwa hadisi na 72 a wannan kuma babi hadisi na uku da na hudu an ibn mas'udin radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan mas'ud Allah yarda da shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana ya ƙuli ya ce haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ina roƙonka shirya wattuqa ina tsoronka jin tsoronka ina roƙonka jin tsoronka wal afafa kuma ina roƙonka kamiya daga miyagun ayyuka da abubuwan da basu halatta ba wal ghina ina kuma roƙonka wadata zuciya rawahu muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi an abi tarif an karɓo daga abi tarif adi ibn hatim mai suna mai suna adi dan hatim a tai radiyallahu anhu Allah yarda da shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man halafa ala yamin wanda ya rantse akan wani abin rantsewa thumma ra'at tuqa ثم رأى أتقى لله منها ثم رأى أتقى لله منها sannan ya ga abin da ya fi zama tsoron Allah fiye da wannan abin da ya rantse a kansa falya a taqwa ya zo wa abin da yake shine tsoron Allah rawahu muslim imam muslim ya rawaci wannan hadisi hadisin farko cikin waɗannan hadisai a karatunmu na yau sahabin hadisin shine abdullahi ɗan mas'ud ɗan ghafil ɗan habib Allah yarda da shi ana masa alkunya da abu abdurrahman baban abdurrahman ƙabilarsa ɗan ƙabilar huzail ne Allah ya masa matsayi domin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga addinin musulunci tun karan farko lokacin da shigarsa yake da wahala a daidai lokacin da ba kowa yake iya karɓar musulunci ba ya karɓi musulunci ina daga cikin waɗanda suka yi hijira sau biyu hijira zuwa habasha da hijira zuwa madina wani dai ana lissafa cikin matsayi da ba kowa ya same shi cikin sahabbai ba sannan kuma ina daga cikin wanda ya dace da yin sallah a alƙibla biyu ya kalli baitul maqdis ya yi sallah lokacin da ake kallanta ya kuma kalli baitullahi haram ya yi sallah sannan ya halarci yakin badar yakin da waɗanda suka halarce shi manzo yake cewa kuka sani ko Allah ya dubi abin da suka yi a badar ya ce su je su yi duk abin da za su yi ya gafarta musu bayan nan ya halarci sauran yaƙe-yaƙen da manzo sallallahu alaihi sallama ya halarta matsayi na gaba da ya taka ina ɗaya daga cikin masu hidima wainiya da wahala da manzo sallallahu alaihi sallam har ana cewa da shi ma abocin riƙe takalmin manzo in manzo ya cire takalmi sai riƙe masa in ya buƙaci sa ya ɗauko ya gabatar masa isa yana kuma wato kulawa da asuwaki na manzo hatta asuwakin manzo da zai yi ina kulawa da shi haka abin da ya shafi matashi da za a wato an dan jingina ko a tada kai ko hannu a jiki ana daina dawainiya da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ɗaya daga cikin abdullahi abdullahi guda hudu da ake da su na lokacin manzo da suka shahara da ake ce musu al'abadilatul arba'a abdullahi hudu shi ne babban cikinsu abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abdullahi bin zubair sannan wani sahabi na daga cikin malamai a cikin sahabbai a jerin sahabbai ana lissafa shi cikin malamai bayan matsayin da Allah ya musu na sahabban annabi kuma su ɗin a tsakankaninsu shi kuma yana da matsayi na malinta baki da baki daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyi surorin alkur'ani guda saba'in sannan kuma ina daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa ta tattara alkur'ani mai girma ina daga cikin waɗanda suka rawaici hadisai masu yawa na manzo sallallahu alaihi wasallam domin ya rawaici hadisi 848 Allah ya karɓi rayuwarsa a cikin garin Madina a shekara ta 32 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ji kansa da rahama yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana ya ƙuli haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka alhuda ya Allah ina roƙonka shari'a wattuqa ina roƙonka jin tsoronka wal afafa ina roƙonka kamiya daga laifuffuka wal ghina kuma ina roƙonka wadatar zuci shine malamai suke cewa wannan addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance na yi wacce yake buɗatta da cewa Allahumma kalma Allahumma asalinta ya Allahu sai aka shafe ya ɗin ta kira sai aka musanya ta da mimin a ƙarshe sai aka ce Allahumma wannan mimin ɗin mai shadda ta ƙarshe ita ce ta maye ya ta farkon ya Allah shi ne ake cewa Allahumma ma'ana kana cewa ya Allah sannan bayan haka roƙon da yake na Allah ya ba shi shari'a malamai suke cewa abinda ake cewa shari'a shine dace da gaskiya dacewa da abin da yake gaskiya shi ake cewa alhuda abin nufi manzo sallallahu alaihi wasallama yana roƙon Allah ya ƙare shi da shirya ya kuma tabbatar da shi akan shiryar da yake kai domin sanda yake roƙon Allah wannan addu'a <coughs> kaf abin ƙasa ba shiryayye sa ko <coughs> duk bayi na Allah subhanahu wata'ala ba sama da shi wanda ke kan shirya sai ke cewa Allah ina roƙon ka shirya sai malamai suka ce abin nufi yana roƙon Allah tabbata akan shirya kuma ya ƙare shi da shirya akan shiryar da yake da ita shine amfanin Allah shirye ka karkacewa ya shirye ka mana ya ƙara maka shirya ina da tabbatar da kai akanta kamar yadda muke tewa maimaitawa da sallah ihdina siratal mustaqim to ga ka akan turban musulunci kuma ita ce shiryar sai kake ta cewa ihdina siratal mustaqim ma'ala Allah da tabbatar da mu akan wannan hanya ba daidaiciya ka kare mu da ci gaba akan ta to shine addu'ar da manzo sallallahu alaihi wa sallama yake wattuqa kuma ya Allah ina roƙonka da ka datar da ni jin tsoronka abin nufi anan Allah ka ƙara min yi maka biyayya ka kuma tsare ni daga saba maka domin waɗannan abubuwa biyu su ne tsoron Allah yin abin da Allah yake so da barin abin da baya su, to sai zo yake cewa ya Allah ina roƙonka da ka datar da ni ɗorewa da zarcewa akan yin abin da kake so da barin abin da baka so domin shi da kansa ya faɗa a hadisi ana a'lamukum billah wa akhshakum lah ko wa atqakum lah na fi ku sanin waye Allah kuma na fi ku jin tsoronsa da takatsantsan din kada in saba masa to kuma sai gashi kuma yake cewa yana roƙon Allah jin tsoronsa abin nufi Allah ya daɗa tabbatar da shi akan yin abin da yake so da barin abin da baya so ya kuma kare shi da tafiya akan wannan tsari Allah mu ma ka datar da mu malamai suke cewa yanayin wannan gaba cikin wannan aya kamar faɗin Allah ne subhanahu wata'ala cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam surar take da sunan annabi Muhammad ɗin kansa aya ta sha bakwai Allah yake cewa wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum bayan da suka shirya suke kan turbar da Allah ya ce bayi su tabbata a kai wanda suke wato biyayya ga Allah Allah ya ce za da huda zai ƙara musu shirya zai ƙare su da shirya duk sanda ka ƙara sanin abin da Allah yake so kai shiryar ka ta ƙawo duk sanda ka ƙara sanin abin da Allah baya so ka nisace shi shiryar ka ta ƙawo ci gaban da kake samu akan wannan tsari to duk yanayin yadda kuma shari'a ka take da karuwa daraja ka take da karuwa martaba ka take da gaba a gurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa atahum taqwa kuma bayan da Allah ya shirye su ya kare su da shari'a to yakan ba su jin tsoronsa sukan kai matakin koli na taka tsantsan ɗin kasa sabawa Allah da kuma ƙoƙarin yin abin da yake so wal afafa manzo yakan ce Allah ka bani kamiya abin nufi da kamiya anan al afaf shine zama bawa ya kame daga aikata abin da bai halatta ba kuma bayyin abin da ba shi da kyau ko a maganance ko a aikace da zarar ya san in ya aikata abu abin bai halarta ba yin abu kaza bai dace ba ba shi da kyau magana ce ko aiki to yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi kamewa daga yin wannan abu sai malamai suka ce goya roƙon Allah akan ya ba da al'afar kamiya daga abin da bai halatta ba akan abin da ya shafi roƙon da aka yi masa akan attaƙwa jin tsoronsa to goya abin da yake keɓantacce ne akan wanda yake gamamme domin tsoron Allah ya game kamiya daga aikata abin da bai halatta ba tunda tsoron Allah shine kai abin da yake so ka bar abin da baya so to ka kame daga abin da bai halatta ba ka kame daga abin da bashi da kyau ai kai wani bangare na tsoron Allah an fahimta ku saboda haka an roki Allah mafi girman abu da faɗi kuma sai aka sake roƙarsa wani abu da yake shiga ƙarƙashin wannan abu saboda haka an roƙe shi tsoronsa an kuma roƙe shi idatar da a samu kamiya daga yin abin da bai halatta ba wanda ba shi da kyau na magana ko kuma aiki walghina ya Allah ka bani wadatar zuci malamai suke cewa manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan gaba ya roƙi Allah ne da ya datar da shi ya azurta shi wadatuwa daga mutane kamiya da kau da kai da rashin kwalla farai daga abin hannun mutane ya zama abin da mutane suke da shi da zai sa a kwalla farai ko a nuna bukata da kwaɗayin abin to yana roƙon kada Allah ya jarrabe shi kada ya sa shi ya zama wato anin mai buƙatar abin hannun mutane me sa rai da kayan wani a'a kullum ya zama sa kurin wanda ya isa da kowa da komai yake da abin da duk bawa yake so ma'ana manzo a nan roƙon Allah yake subhanahu wata'ala ya zama duk bukatunsa ya zama yana miƙa su zuwa ga Allah ba yana nufar wani bawa daga cikin bayi da wannan buƙatar ba yayin da bawa ya sami irin wannan halayya da ɗabi'a to ya samu wadatar zuciya daga abin hannun mutane ya zama buƙatarsa ta koma zuwa ga wanda ya isa da shi ya isa da kowa da komai manzo ya roƙi Allah subhanahu wata'ala idatar da shi da bashi wadatar zuci saboda duk sanda aka ce kana da buƙata a gurin mutane duk sanda wato ainihin Ƙasƙanci ya same ka da wulaƙanci sakamakon ƙwallafa rai da sa rai da abin wani har haushi makar magana yake abin wani da wuya nemi naka abin wani da wuya nemi naka domin sanda ka ce kana son kayansa tafi kuma nan ne za ka ga abubuwa iri-iri yi maka shan kanshi yi maka kallon biya ce je ka ka dawo ba yanzu ba wai ku ba ku ganin abin da ake ciki ne ko abubuwa dai ga sunan iri to duk sanda kake neman abin bawa duk sanda kuma wato ainihin ka fuskanci wulakanci daga gare shi duk sanda kuma kaskanci ya same ka daga wajensa tabi'a ce ta dan adam wanda duk yake dauka iba wanda duk yake dauka iba ina jin yana da wata dama a kansa ta masa wani abin da shi ma sai dai ya haƙura da shi da ai shi ma yana morarsa to wani abu sai kai ba ma magana ya more ka ne, maganar ya gallaza maka ce ko ya maka ba daɗi saɓanin shi Allah subhanahu wata'ala a lokacin da ya zama kana miƙa buƙatar ka zuwa gare shi bautarsa kake a lokacin da kake nema a gurinsa ba gurin bayinsa ba daraja kake ƙara shine wani mawaƙi ke cewa wallahu yaghdibu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdibu Allah fushi yake in baka roƙonsa shi kwaɗan adam lokacin da kace bani sannan yake fushi sannan ne baya su kai wannan mutum ya matsa mu ku ce masa bana nan kuma yana nan din ko wa yake sallama to saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi sanda kake bukata zuwa gare shi to ibada kake innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama takhirin haka Allah ya wanda suke jin sun fi karfin su roƙe ni suna jin girman kai daga su roƙe ni to za su mu cikin wuta irin waɗannan suna za su wulaƙanta a wuta to kaga ka roƙi Allah shi ne ga ka samu kusanci zuwa gare shi ibada kake ɗaukaka kake samu da daraja saɓanin ka je kana nema a gurin bawa ina maka shan kanshi ina gaya maka maganganu ina maka kallon bi'a da abubuwan da suka kamata to saboda haka sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah da ya bashi wadatar zuci ya ji abin hannun mutane baya gabansa kuma haka ai rayu a rayuwarsa shi nasa na kowa ne ah, to wanda yake cikin sallah ina sallamewa ya tashi ya zambar shiga gida hankalin sahaba ya tashi yau lafiya manzo daga sallama kawai ya gida na fitowa suka ci manzon Allah lafiya yace tuna ne akwai wasu dirhami a cikin gida da ban rabar ba ne tafi na ce a kai su inda zaka bata to ka hada kai gashi a banki gashi a gida bankin waje da na Najeriya banda na hannun mutane ko to haka yake shi nasa na kowa ne har ma an roƙe shi an roƙe shi zan babu wani abu hannunsa ana biye da shi ƙaya ta kama mai riga ice to da duk yadda da ke jikin wannan bishiyar abin da nake da shi ne don bukatar ku zan ba ku shi ba zan rage muku komai ba so da shi a gurin Allah yake ne so da to shine ke roƙon Allah ya bashi wadatar su kuma ya bashi saura gawa mu al'ummas walakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira so da ka mai neman haduwa da Allah salin alim Ina da kyakkyawan abun koyi a rayuwar mu ya zama mai wadatar zuci ya rika roƙon Allah ya cire masa ƙwallafa rai akan abin hannun mutane ya sa masa wadatuwa da abin da Allah ya bashi Allahumma aghnini bi halalika an haramika wa bi fadlika amman siwak har wayo tana daga cikin addu'ar manzo Allah ka wadatar da ni da halalin da ka halatta ka sauke min samu in wadatar da shi kada ido na rika hangen wani abu da ba shi ka ban ba ba shi nake da shi ba sannan ka samu gamsuwa da abin da kai min baiwarsa daga abin wani to wannan shine salon da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauka na roƙon Allah a cikin addu'o'insa akai akai shi yasa ma aka ce kana ya qulu ya kasance yana yawan cewa ya zama ɗabi'a halayya kai ma ka zama haka sai malamai suke cewa fiƙihun wannan hadisi da fa'idodin da ya kunsa yana sanar da mu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa bai iya mallaka wa kansa wani amfani ko cutarwa kuma hakika Allah shi ne kaɗai ike mallakar iya amfanar da bawa ko cutar da shi shi yasa waɗannan abubuwa masu amfani shirya tsoron Allah kamiya daga abin da bai halatta ba wadatar zuci ai abubuwa ne masu amfani masu daraja masu kima halaye ne nagartattu manzo yake buƙatar ya same su amma saboda ba shi ne yake iya mallaka wa kansa su ba Allah ne mai su shi yake iya bawa bawa shi bawa su sai ya koma zuwa ga mai su yake cewa ina roƙonka su don ya sanar da mu cewa mallaka amfani da cutarwa babu mai su sai Allah Allah ne yake iya mallaka maka wani abu kul inni la amliku lakum darran wala rashada kul inni lan yujirani min Allahi ahadun walan ajida lahu min dunihi multahad eh saboda haka wani sai yake nuna mana cewa manzo ya nutsu ya gamsu ya sakankance da cewa babu mai iya amfanar da kai sai Allah don haka shine zai iya baka shirya shi iya zai iya baka jin tsoronsa shi zai iya datar da kai da kamiya daga abubuwan da bisalata ba shi ne zai iya baka wadatar zuci da haka roƙe shi ka same su sannan wannan hadisi ne mana bayani akan daraja da martaba ta waɗannan ɗabi'u halaye samun kai a cikin halin shirya samun kai akan wato bin abinda da Allah yake so da kaucewa abin da baya so kamiya daga abubuwan da basu halatta ba marasa kyau da kuma wato ainihin samun wadata ta zuci sannan wannan hadisi ina sanar da mu cewa duk irin matsayin da bawa ya kai na alkhairi da martaba da daraja tuna da buƙatar neman ƙarin waɗannan abubuwan daga wajen Allah <coughs> ai duk shari'a duk jin tsoron Allah duk kamiya daga abin da bai halatta ba duk wadata zuciya ta kare a gurin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma cewa yake Allah ya karo masa ko ba washe ma ka yace kogi baya kin daki ko musamman irin wannan kogin na alkhairi saboda haka ana gaya maka cewa duk yadda kake jin Allah ya datar da kai da yin abubuwan kirki shi gaba da roƙonsa ya tabbatar da kai akai ya ƙaro maka kirki akan kirkin da kake da shi Allah ka datar da mu sannan wannan hadisi yana kwadaitar da mu mu yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen roƙon Allah da irin wannan addu'a da manzon Allah yake roƙonsa da ita kuma Allah yana datar da manzansa da yin abin da ya fi mafifici kuma sai muka samu kanmu cikin al'ummarsa kuma yake faɗa mana irin abubuwan da yake ko aka jiyo mana abin da yi aka gaya mana me ake nufi me maza me don mu karu da irin alkhairin da manzo ya karu da shi sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu cewa shari'a da jin tsoron Allah da kamiya daga abubuwan da ba su halatta ba da wadatar zuci duka a hannun Allah suke shi yake bai wasu ga wanda ya so daga cikin bayansa Allah kai mana bai wasu hadisi na saba'in da biyu sahabin wannan hadisi shine adiyu bin hatim ibnu abdullah ibnu sa'ad at-ta'i adi bin hatim bin abdullahi bin sa'ad at-ta'i ana masa alkunya da abu tsarif da kafin ya musulunta kirista ya yi rayuwar kiristanci sai ya zo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama a shekara ta bakwai da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wasu kuma daga cikin malamai suka ce ya musulunta a shekara ta tara wasu suka ce a shekara ta goma Allah da ya datar da shi da karɓar addinin Allah ya bar abin da yake kai na kiristanci ya kasance mutum ne mai iya bayani Allah ya ba shi harshe da zai gamsar da kai daga irin abin da zai gaya maka na bayanai kuma yana da kima da martaba da daraja a cikin al'ummarsa mutum ne mai yawan kyauta irin wanda ake take da cewa toka ba ta karewa a gidansa in ka ga toka to ana kunna ice in ku har za a kunna ice ko ba a dafa komai ba a ji a irin wannan sanyin ka ba mutum ɗumi ma sai ka ga wato ainihin ya fi buƙatarsa akan abinci to bare kuma abincin ake dafawa a bayar a lokacin da wasu suke maƙya nasu ba sa so ma a matso su to su nasu a shirye suke da duk mai buƙata ya zo ya karɓa ina daga cikin wanda Allah ya tabbatar da dagadagansa a lokacin da aka rika samun radda bayan rasuwar manzo a lokacin halifancin abubakar siddiq Allah ya yarda da shi halifofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kama daga abubakar umar uthman ali sun rayu suna matuƙar ƙaunar wannan bawan Allah wanda da ka ga waɗannan bayan Allah nagari ‘yan aljanna da aka yi musu albishir da aljanna tun suna duniya suna ƙaunaka, to ai ku ba mutumin banza bane ne a masu daraja ma kai na koli ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi da tsawon rayuwa domin ya rayu a duniya shekara ɗari da ashirin ina daga cikin waɗanda annabi yake cewa shekarun al'ummarsa sittin ne zuwa saba'in ‘yan kaɗan ne ƙwarai suke gotawa to shi da ya ta 60 da 70 din ma sai da hada 100 har ya kara da 20 ana ta aikin kirki Allah ya datar da mu ka sa mana albarka cikin rayuwa to mu gashi yan 40 50 ake yi zama an tafi wani ma baya sa haka to kaga in baka dace da yin abin kirki ba shekarun kaɗan kuma abin kirkin kaɗan da wanne za a ji Allah ka sa mana albarka a rayuwa Allah ya karɓi rayuwar wannan sahabi a shekara ta 68 da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man halafa ala yamin wanda ya rantse akan wani abin rantsuwa wani abu da kan jawo a rantse isa shi ya rantse kuma ra'a atqa lillahi minha sannan sai ga abin da ya fi zama tsoron Allah fiye da wannan abin da ya rantse na sai ya yi ko ba zai ba balya a taqwa ya zo wa abin da yake shine tsoron Allah ya aikata abin da shine ya fi zama tsoron Allah rawahu muslim imam muslim rawace shi shine malamai suka ce da aka ce man halafa ala yamin wanda ya rantse akan wani abin rantsuwa abinda ake nufi wanda ya rantse da Allah ya yi kullace aniya ya ɗau azama ya yi nufi akan zai aikata wani abu ko akan ba zai aikata ba ya da ƙarfafar wannan azama tasa da niyya ƙarfa da cewa wallahi ko tallahi ko billahi alladhi ko wallazi nafsi biyadi ya zama ya rantse da Allah akan wani abu ba zai yi ba ko sai yayi malamai suke cewa rantsuwa a shari'a tana zama karɓaɓɓiya halattacciya shar'antacciya idan ya zama an rantse da Allah ko aka rantse da suna daga cikin sunayen Allah ko aka rantse da sifa daga cikin sifofin Allah sannan rantsuwa take zama ingantacciya karɓaɓɓiya a musulunci bai halatta bawa ya rantse da wani in ba Allah haramun ne a musulunci ka rantse da wani Allah in kai manzo yake cewa man halafa bi ghairillah faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah yayi tarayya da Allah ya dauki haƙƙin Allah ya baiwa wani Allah ba a rantsuwa a musulunci sai da Allah ko da suna daga cikin sufofinsa ko da sifa daga cikin sifofinsa suna daga cikin sunayensa ko sifa daga cikin sifofinsa in ka ce wallahi sunan Allah ka kira da shi karantse in ka ce billahi alladhi la ilaha illahu, ka faɗi Allahu, ko kuma ka ce alladhi la ilaha illahu huwa kar da tabbatar da allantakarsa to kuma za ka iya cewa alƙur'an mana na rantse da zancen Allah rantsuwa ce wani na ɗaukan wani in yace aluran ai ba ce Allah ba to sifa ce daga cikin sufofinsa na alƙur'ani zancensa ne ana iya rantsewa da shi in ka rantse da alƙur'an ka sani cewa kamar ka ce Allah kamar ka ce billahi alladhi kamar ka ce tallahi ko wallahi saboda siffar Allah da sunansa da shi kansa Allahu ana rantsewa da shi sannan bayan haka malamai suke cewa ba manzo ya ce wanda ya rantse akan wani abin rantsuwa thumma ra'a atqalillahi minha abin nufi anan sai mutum ya ga wani abin da ya fi zaman masa tsoron Allah ma'ana wanda ya rantse sai ya sami rashin tabbatar da abin da ya rantse a kai shi ya fi kasancewa tsoron Allah ko shi ne tsoron Allah ƙoƙarin sai ya tabbatar da abin da ya rantse a kansa ba a nan tsoron Allah yake ba to manzo ce wanda ya samu kansa a irin wannan yanayin ya ce billahi lazi la ilaha illahu ba zan ƙara baka sai kuma ya ga cewa to aiko in yi hana wannan bawan Allah abin da yake bashi yawa kansa asara abin da yake samu na sakayya daga wajen Allah in dai dan shi yake bai kamata ya fasa bai dace ya fasa abin da yake na bin Allah idan ka tawwa kansa abin da yake samu a gurin Allah ba kuma ya ga cewar hana wannan bawan Allah abin da ya ba zai bar ba zai jefa wannan bawan Allah cikin wani yanayi mawuyaci abu kaza zai faru abu kaza zai biyu to ya janye wannan tabbata akan sai ya aiwatar da wannan abin da ya rantsi ya yi kishiyarsa tunda anan tsoron Allah yake kamar da ya faru da abubakar siddiq Allah ya da shi lokacin da misbah ya zama cikin waɗanda suka kururuta da yayata Kayan da aka yi wa ‘yar abubakar siddiq aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa ta yi zina alhali kagen ya zama cikin masu yayata wani abin ya sosa wa abubakar rai ya rantse cewar maganar abin da yake masa na ɗauki ya daina sai Allah ya saukar da aya ice masu taimakon bayi domin Allah su daina rantsewa wala ya atali ulil fadli minkum waɗanda suke da falala bai wadda Allah ya musu wace ba dabarar su bace suke taimakawa bayan Allah domin Allah su daina rantsuwar ba za su sai Abubakar su ice na janye zan ci gaba da ya Allah na fasa abin da na ci to kuma gashi ya rantsi eh zai yi abin da ake warware rantsuwa saboda yin wannan abin shine fi zama tsoron Allah shi ne abin da zai kusanta shi da Allah ba wancan da ya rantse a kai an fahimta to haka kai ma na rantse ba za ka sake shiga ba na rantse sai ka fita to sai zama ka bashi shi ya fi zama alkhairi shi ne jin tsoron Allah shi ne za ka samu sakayya shi ne zumunta za ta ɗore shi ne kaza shi ne kaza to sai ka haƙura sai ka yi azumi guda uku a'a ko ka ciyar da mabukaci guda goma ko kuma ka tufatar da mabukaci guda goma in kuma da baiwa a yanta to saboda haka sai ka warware wannan rantsuwar da abin aka halatta maka warware rantsuwa sai ka je kai wancan abin da ka ce ba za ka ko ka fasa wancan abin ka ce sai ka yi duba da cewar barinsa shine ya fi alkhairi to manzo ya ce haka shine abin da ya kamaci bawa musu sai ce fal a ati taqwa ya je ga abin da shi ne tsoron Allah ya aiwatar da abin da a nan samun yardar Allah da kusanci zuwa gare shi yake sai abin da wannan hadisi yake koro kafin mu kai ga wannan gaba ta abin da wannan hadisi yake korwa malamai suke cewa rantsuwar da ake wa warwara ayi kafararta a fasa ta ayi abin da fi zama tsoron Allah ita ce wacce kace ba za ka yi abu kaza ba a nan gaba ko kace sai ka yi kaza a nan gaba ba wani abu da an yi shi ya wuce ba ka rantse a kansa wani rantsuwa ne akan labari in daidai ne ka yi gaskiya rantsuwar ka ta karfafa gaskiya ka in ba daidai ba ne ka yi ƙarya laifin ka yana nan na ƙaryar ta ka kuma laifin ka rantsi akan ƙarya an fahimta ko idan abu kuma izamanto ba zato ko ba tsammani ko bisa kyakkyawan zaton ka yasa ka rantse a kansa to wannan ba shi ake magana ka fara a kansa shi sa malamai suke cewa rantsuwar akwai al-yaminul munaqida rantsuwar da take kulluwa akan wani abu kuma in ba a yi ba a yi kafara na rantse sai na yi kaza a nan gaba sai ban yi ba ko kuma yin sai zama ba shine abin da fi zama daidai ba na rantse ba zan yi ba sai na yi ko in yi shi yafi zama daidai to a wannan ake maganar ka warware ka yi kafara akwai kuma yaminul ghamus rantsuwar da ke turmatsa mai yin ta zuwa ga wuta ta ce rantsuwa kan ƙarya rantsuwa a kan abin da ba haka ba kuma ka san ba haka ba irin wanda masu cinikayya suke wallahi duk kasuwan nan ba za ka sami irinsu ba kuma ya san da ya je ya karɓo shi kansa a cikin kasu ce wannan ai giredi ne kuma ya san lokal ya siyar masa na rantse maka da Allah nan giredi ne in ma ka tafi za ka dawo ka ce in ƙara maka irinsu kuma ƙarya yake kawai saboda neman duniya kamar da muka da wani mai gurasa jiya da Allah mai gishiri ce ya ce mai gishiri ce yadda aka je gaba ɗaya ba mai gishiri ko guda ɗaya ciki kuɗin kawai ke so ya karɓi kuma ga manzo yana cewa wanda ya ci nikayya ƙarya ta ratsa a ciki an lalatar da albarkacin ba zai mora albarka ku to me riba ga wahalar yawo da talla kuma a cire maka albarka me yawon ya maka bai amfana da kai to in ka tsaya tsakani da Allah kake abin da yake shari'a albarka ta shiga cikin abin da kake kuma ka sami yardar Allah saboda haka ba a rantsuwa akan abin da yake ƙarya abin da ba haka ba ka san kuma ba haka ba sai kuma yaminul lagwi rantsuwar da take yasasshiyar rantsuwa kai bisa kyakkyawan zatonka haka abin yake sai ka rantsi sai zo sabanin haka to ba za a ce sai ka yi rantsuwa ka fara ba a'a ba ce aka ka rantsi ba kawai wani abu aka a wani wanki kake wallahi wanki nake kicip kicip kicip kicip wace sai ka rantsi bayan ya gani ko kuma ka rantsi ba ya gani kawai dai so yake ka tabbatar masa isa ya taɓa wani wanki kake wallahi wanki nake ko makaranta wannan ya ran rantsuwa ce wani na zuwa wallahi zan je nan taro ne ko baka ce wallahi ba idan ka ci taron zaka shi kenan an fahimta ko ko kuma ka san mutum da hula ba duk kai ba saka ta kasa ne ita ce iri ɗaya ashe wanda ya saka ba dukkan nan ba guda hudu ya fitar sanda ya saka mutum biya area da kake sun siya kai kuma da kasan yana da ita ɗaya ne kana gano wannan hular kuma ka ga tafiyar shi irin tafiyar wani da kasan sai ce wallahi ga wani nan ina matsuwa suka ce a ah, kai ashe ba shi bane to kai me yasa ka rantsa ce wannan hular ba nan kai ni ana area ci kaɗan sana da ita amma kuma ka gone da ita to nan ba za ka ce sai ba za ka ce sai kai ka fara bisa kyakkyawan zatonka abin da kake da yaƙi ne haka ne sai zo na haka to wannan ba kai ne da ganganci ba da gangan kai ba an fahimta ku to wannan yaminul language ba za a kama ka da to wacce ake magana a nan wacce nan gaba za ka yi kaza ko ba za ka yi kaza ba ka goya da rantsuwa kuma yin abin ya zama shi ya fi zama daidai ko barinsa shi ya fi zama daidai aka ce ka bashi ka yi ka fara ka warware ka yi abin da shi ne tsoron Allah Allah ya datar da mu malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu shar'ancin yin rantsuwa a musulunci da Allah ko da ɗaya daga cikin sunayensa ko da sufa daga cikin sufofinsa a yayin da mutum ya aniya ya azama akan zai aikata wani aiki babu laifin kabuwa da rantsuwa don karfafar abin da za ka yi ko kuma don karfafar barin abin da kace za ka bari ya halatta a yi rantsuwar amma a yi ta wacce za ta zo da maslaha da gyara malamai suke cewa wani hadisi na sanar da mu cewar idan rantsuwarka akan wani abin rantsuwa zai hana ka aiwatar da wani abu na biyayyar Allah ko ya rasar maka da wani alkhairi mai dimbin yawa ko ya afkar da kai zuwa ga wani sabo to abin da ya cancance ka ka warware wannan rantsuwar da yin fara. ka aikata abin da Allah ya umarni da shi na alkhairi ko ka nisaci abin da ya hana na sabo in ka ka shine ka aiki da abin da wannan hadisi yake koyarwa ka fahimce shi da kyau sannan malamai suke cewa wannan hadisi ina sanar da mu tilascin na niƙa da nacewa jin tsoron Allah a lokacin yalwa da lokacin tsanani a lokacin wato da kake nishadi lokacin da kake jin damuwa ana buƙatar ka zama cikin tsoron Allah tunda an ce in ka rantse ba za ka yi ba mai yiwa fushi ne ɓacin rai sa ka ce ka rantse da Allah ba za ka yi ba sai zaman to ka yi shi yafi to ka wannan ɓacin ran da damuwar ya hana ka kaba Allah ka dimanci tsoron Allah ko kana cikin halin damuwa kada wani nishadi ya ce da isa ka ce da kai sai ka yi wallahi sai kai sai ka kuma barin shi yafi ka ja ni tunda nace wallahi sai nayi a to in barin shi yafi bari bu tsoron Allah abinda ake so a kowane lokaci ka zama kana dab da tsoron Allah ba kana nesa da shi to wannan hadisi na tabbatar mana da haka da kuma koyar da mu kuma shine abin da ya sauka na karatu abin da muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yi والصلاة والسلام على رسول Ali wa sabi وصحبه وله بعد wannan ya tambaya bayan ya yi sallama yake cewa dangane da maganar masallacin juma'a kamar ya ya shari'a ta yi bayanin nisan tsakanin masallaci da masallaci na juma'a a lokacin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance na gudanar da sallar juma'a a masallacinsa da ke cikin garin Madina a shi shi kadai ake sallar juma'a a lokacin manzo ana tahowa daga awali ana tahowa daga kuba ana tahowa daga sassa sassa na madina zuwa masallacin manzo hasabai sukan ce mukan yi tafiyayya mu zo muna gumi masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama domin yin sallar juma'a har waɗanda suke towa daga mafi nisan awali ake bayanin cewar tazara tsakanin inda suke da masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai mil hudu mil din nan ana kwatanta guda ɗaya da kamar tsawon sanganin hannu daga ɗan yatsan ka zuwa nan guda ɗari biyu a miƙe to kamar haka sau hudu sukan yi wannan tafiyayyar su zo masallacin manzo sallah kamar yadda da a garin kano ba a da masallacin juma'a sai na gidan sarki daga duk sassan da ka sani na ƙauyuka ake tahowa nan a zo a yi sallar juma'a ya tabbata cewar har manzo ya rayuwarsa ya kare babu wani masallacin juma'a banda masallacin sa a madina har ma lokacin da aka kokarin a samar da masallaci da zai kishiyanci nasa da munafikai suka shirya Allah yake cewa wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasula min qabl har zuwa ƙarshen aya Allah ya saukar da wannan aya yake cewa waɗanda suka riki masallaci dan cutarwa ga masallacin manzon Allah dan kafircewa Allah subhanahu wata'ala da manzansa dan raba tsakanin al'ummar musulmin da ke rayuwa a wannan lokaci Allah da yake faɗo illar abubuwan da suka wannan yasa aka umarci manzo a je a rushe masallacin masallacin da bai a gina shi ba kenan aka rushe shi ba a sallah a cikinsa malamai suke cewa har abubakar siddiq ya halifancinsa ya ƙare babu masallaci na juma'a in ba na annabi ba har umar ya halifancinsa ya gama sai da wato ainihin halifofin da suka ƙare halifancinsu a masallacin manzo ake sallah a madina ba don jama'a ba ta ƙaru ba ba don musulunci bai yawa ba ba don ba a hayayyafa ba saboda ana so al'ummar musulmi duk sati su rika karɓar saƙo guda ɗaya daga guri guda saboda haka malamai in ka koma wa ƙarƙashin wannan aya malaman tafsiri suka haɗa da irin su imam al-qurtubi ibn kathir da sauransu suna wato ainihin jaddada cewar bai halatta a musulunce a samar da wani masallacin juma'a dab da wani har sai in jama'a ta kai jama'a sannan wanda ake da shi kasawa ta kai kasawa kai suka ce ma in ya zamanto ya kasa da dama da za a sayi wasu gurare da suke makotaka da shi a rushe a ƙara shi shi ya fi cancanta akan kan wani daban har sai in ya zamanto cewar nan ɗin akwai kasawar da ba za a iya cimma abin da ake so ba to ana iya tafiya ta zara mai nisa da za a ce kamar garin kano in ka kalle shi ka duba wato inda yake kwaryarsa masallacin juma'a da ake da shi wanda ya zama shi ake zuwa ya zama yana daga shi ya gabas aka ce to a tafi shi yamma a samar da wani makurar yamma ta yadda in ka raba jama'a biyu rabi za su iya yin can rabi za su iya yin can na taɓa littafi hukuma bina'i masjid bijanib masjidin akhar min gairi haja kimanin kamar shekara goma sha yanzu a ta dalilin irin wannan gina masallaci wani kusa da wani to sai muka zo muka tsinci kanmu a cikin wani irin yanayi al'amuran mu na addini sun koma hannun wanda yake da kuɗi ko bai san shari'a ba kawai in ya samu kuɗin sayi abin da i sai ga dama ya ce ya wara wa Allah wani guri bari shi ma ya juma'a ba tare da ya tuntuɓi masana shari'a shin akwai yiwuwar dacewa ko halaccin a masallaci a nan na juma'a bayan wannan da ake da shi ba zai tuntuɓi kowa ba sai ya gama karkaf ya shiryo ta da gidan sarki an ba shi izini an yi waye sai ko ku ce za a buɗe masallaci magana yi karatun ya kamata a yayi duk karatunka ba kai yake shawarar tafka ba ko kaza kuma wannan zai sa a je shi a san shi a ce aya juwa da ne masallacin juma'a abubuwan da suke ta babin kuma sai ka zo ka tada masallacin juma'a dududu wani bai fi girman masallacin nan da muke ciki wani juma'a ne kuma a kan layin da inda za a yi sai an hana masu tafiya da mara lafiya da matafi da mai larura da waye su wuce saboda an ce ana juma'a ki ce ba haka ba ce ya ja da sallah kuma shi wanda ya ce a sallar ba haka ya ce ayi wanda ya zo da saƙon yadda ake masallacin juma'a ba haka to haka muka tsinci kan min zaci magana ta gaskiya masallatan juma'a da ake a tsarin da ake tafiya kai wallahi thumma wallahi thumma wallahi ba yadda manzon Allah ya ce ake ba ku kai da ko baka magana ta gaskiya da laifin masu kuɗinmu mu da laifin malaman mu da laifin shugaban kawai sai ka biyo hanya ba ka zata ba kai tsammanin sa cewa ya zama masallacin juma'a ba bi ka koma sai yanzu juma'a za su wanda a tsarin musulunci ba a ce a haka har rikicin da aka yi wata shekara a baya a jos a kan wata arna ta zo wucewa masallacin juma'a rikici ya tashi inda za ka koma shari'a ba ita ce da laifi ba wa ya ce a tara hanya a masallacin juma'a musulmi sun rasa kuɗin da za su sayi area da za a ce sai masallacin da har a cika shi a cika harabarsa ba a fito hanya ba sun rasa kuɗin za su yi haka ba sun rasa ba har aka zo na wai Allah ga naka mu ma da kanmu muke faɗa ka gama ginin ka kaf saboda dan ka dan tarin samun yan jama'a ka dan samu security a gidanka sai ka dan tsakura kai wa Allah in ka zo zai katar da sauran duka dudu mutum bakwai bakwai haka ba muke da shi na salloli biyar din da na juma'a kuma abin takaici a gama samar da su din shi da ke so yanzu juma'a ba zai zo ba sai saura minti uku a tayar ba zai ji hudu babba sannan ma haka za a yi ta ga dara ma ina da uwa duniya za su fi kata kai masa haka muke tewa addinin ma tsaye to magana ta gaskiya ba ka shari'a ta ce a tsarin addinin musulunci ana so saƙo irka zuwa ga al'ummar musulmi duk sati daga wanda canci ya faɗi saƙon wanda wannan yawaitawar ta sa yanzu ake ta samun waɗanda suke ba cancanci ma su zama limaman ba su suke limanci saboda kun samar da masallaci kun kuma samar da wani an kuma samar da wani an ta kokore za a ja wanda zai limanci saboda haka in ba a samu ƙwararre da ya cancanta ba sai a ba wanda bai iya ba kuma sannan ka ta samu a hannun masu karancin shekaru shi ma ko yana da karatun gogayya ta rayuwa da ya rasa sai ta tasa ita feluwa a wasu abubuwa to haka yi muke ta famin samun kama ciki magana ta gaskiya haƙƙi ne akan malamai haƙƙi ne akan masu kuɗi haƙƙi ne akan shugabanninmu ba kowane ina ko ina ta buɗe masallaci ko ina ta buɗe ba yawan su ake wai wani sai ce maka coci nawa ce a guri kaza to coci kake kai ko kai kirista ne addinin ka da kiristanci za ka kwatanta shi su kasuwanci suke in gina cocin nan abin da zai shigo masa kai sai ka kasuwanci a shekara baka tara kuɗin da zai tara to kai naka na kasuwa ne ko kuna dan Allah ne kai da ƙa'ida da dokoki da ake buƙatar kai duk mun zuba duk mun zuba ka kamo hanya ka taho daga bacirawa ka ce kana so ka zo bariki juma'a masallacin juma'a na zaka wuce akwai na mariya akwai na yanka tako akwai na kandahar akwai na mai salula akwai na sani mashal akwai akwai akwai wanda in wani masallacin ina ina sallah wasu suka tayar za ka rikice wancan ne ya kabbara ko wannan ne ya kabbara haka musulunci ya ce a kan wannan sai da aka gamu kalmar da a rayuwata ba a taɓa gaya min ita ka ce ba a san ɗan iska ba ne ni ban da mutunci so na ce ga yadda Allah ya ce ga yadda mazan Allah ya ce magana halin da muke ciki ina da matsala ka faɗa gaskiya don Allah ka faɗa gaskiya don gaskiya ce ka jira abin da Allah zai ka amma haka muke ciki a wannan yanayin da muke ciki misali da faɗin kano haka eh. kana nufin kewayen badala kamar a ce kewayen cikin birni badala da Kano iya badala take to iya badala take ko ko sassa a gefen ƙauyukan aina suke towa a lokacin eh, ƙauyukan nan suke tuwa juma'a a yanka kutan in ka kalli abin na faɗa nake tuwa a cikin garin madina tafiye yadda sahabbai suke su taho in ka kwatanta da lokacin da kanan take a irin wannan zaka ga haka wai yanzu wani ma masallacin ba area in ba area layin sai ke fa ba za shi zai sha wuya ya eh, ya kamata a samu haka amma wannan masallaci yana kiran sallah wacce yana ji ana hudu ba kana tanin hudu limamin ka ce ta wannan da kake ji ko ta wancan ba shi ne abin da musulunci ce ne abin da musulunci ce, haka kuma na salloli baɗin za ka tabi amma ƙari ginawar sai ka zo ka tara kafin ka je masallacin da za ka je na unguwarku ka tar da guraren sallah kamar biyar ko bakwai wannan a gefen shagonsa da shi da waɗanda suke ɗan kusa da gurin wannan a gefen gidansa da shi da wanda suke ɗan wani gurin haka za ka ta ganin su tsibi tsibi shi yasa abu ya taso da za a taimaki addinin Allah a masallacin sai ka sha mamaki sai a gama zagaya da hula sai a gama in ka zo ana kirga sai ka tara naira ɗari uku da talatin naira ɗari biyu da arba'in wanda da a ci waɗancan duk suna rukuni suna rukuni guri guda suna a dunkule ko da naira biyar biyar ake ba za ka mamaki abin da za a ba abin da al'ummar musulmi za su haɗa su fi ƙarfinsu ba su iya bayan so da duk an tsitsinka Allah ya sa mu gyara سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك